duba wani abu sai ne in ga ina zuwa zuwa shi yana cewa ne ɗaukan ta wani daga cikin dubban yara maza kenan wanda ake yin lalata da su a Najeriya lamarin da ke bayyana irin yanayin yaudarar yaran da ɓata garin ke amfani da shi wajen rinjayar su. Masu fafutuka da dama sun yi ta koke-koke a kan irin wannan yanayin da yara mata har ma da maza ke shiga inda shugaban gidauniyar Aridda da ke fafutukar kara yara da mata da aka cin musu zarrafi Rabu Salisu Ibrahim ta ce kusan ko yau da safe sai da aka kira ni daga wata karamar hukuma a jihar Kaduna inda aka yi ma yaro dan shekara hudu fyaɗe kuma ya ji ciwo a baya in an ba shi minti ya sha kamar hankalin shi na gushewa za haka magana tana nan a hannu mai yan sanda ba a matsayin sabulu ba ne a matsayin kamar amfani dai haka nake yi da shi kamar yadda ake amfani da mace haka a da azakari na ne wani mutum kenan da ake zargi da yi wa wani yaro dan shekara hudu fyaɗe a jihar kaduna wanda ya bayyana dabarar da ya yi amfani da shi wajen yaudarar yaron da ya yi wa fyaɗe najeriya dai na cikin jerin ƙasashe goma da mata ke rayuwa cikin matsanancin hali na yau yawaitar barazanan cin zarafi da suka hada da yi musu fyaɗe da dai sauransu. A nata bangare shugaban gudanarwa na kungiyar rapa mai fafutukan neman ci gaba da kare haƙƙin mata. Saudatu Madi ta ce akwai dokokin hukunta masu aikata irin wannan laifi amma ana samun matsaloli wajen aiwatar da su. Akwai dokokin nan ba babu dokoki ba. Aiwatar da su ne shine babban abin da muke. Abin da 'yan majalisa muke ganin za su yi shine daga jiha har zuwa a ah, tarayya su yi ƙoƙari kamar ma'aikatan lafiya ma'aikatun mata ma'aikatun 'yan sanda da kuma social welfare a tabbatar da cewa abubuwan da za su taimaka wurin kaddamar da dokar da muka tuntuɓi dan majalisar wakilai Yunusa Abubakar mai wakiltar mazabar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya kan matakin da ake shirin ɗauka kan aika-aika na fyaɗe ya bayyana cewa. To alhamdulillah shi sha'ani na yin dokoki yana bukatar a yi la'akari da abubuwa da yawa dan yadda dokar ta zo a gundarinta ake ne kata'an wasu har kuncin kisa masu suka saka almuhimmu a sabuwar dokar muna la'akari da yadda za a yi ma a shidda kotu ce ta musamman wanda ya kasance duk abin da ya shafi saba ko kuma dai aikata ta'asa wanda ya shafi bangaren irin wannan ya samu kotu mai cin gashin kansa abinda da an zo cikin sati ɗaya sati biyu an gama shari'a an yanke hukunci. ita ma jaruman fina-finan hausa kuma mai fafutukar kara 'yancin yara da mata mansura isa ta bayyana mafitan wannan lamari da haka. addini ya ce tashi tashi in taimake ka ne mu mata arewa ya kamata mu sani cewa lokaci ya yi da za mu tashi mu fidda kunya koyawa 'ya'yanmu me ake nufi da fyaɗe me ake nufi da luwaɗi daga 'ya'ya mata har maza. dokar manyan laifuffuka na najeriya ta buƙaci shari'a yi wa duk wanda ya aikata laifin fyaɗe hukuncin rai da rai kuma duk wanda ya yi yunkurin yin fyaɗe hukuncin zaman gidan kaso na shekara sha hudu. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.